بسم الله الرحمن الرحيم وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بأحد فتم في قرآن أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خذني بقومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى بفرعون وكلمه قال رب إني أنظر إليك قال لن تراني ولكن إلى الجبل فمن استقر مكانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر مستقرا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da fahimta su daga lahari su kalamullah wa hasana lahari ya hari muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umarin muhudasatu ha wa kulle muhudasatin bid'a wa kulle bid'atin balala wa kulle balalatin finnar ikhwani akwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina farawa da maimaita godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana ta 26 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1442 lissafin nasara 'yan mishan yau muna takwas ga watan biyar shekara ta ɗaya, kuma cikin amincewar Allah wannan ita ce rana da za mu rufe tafsirin alkur'ani mai girma da muka gabatar a wannan babban masallacin na juma'a da ke nan 'yan lilo tudun waɗan birnin kaduna muna addu'a abubuwan da muka karanta Allah madaukin sarki ya karba mana umurce umurce da muka ji na ubangiji Allah ya ba mu ikon aikatawa hane hane da muka ji na ubangiji Allah madaukin sarki ya ba mu ikon hannuwa. dokoki na shari'a da muka karanta Allah madaukin sarki ya ba mu ikon aiki da su yadda Allah ya rayar da mu muka ga wannan wata na Ramadan Allah ya ƙara rayar da mu mu ga Ramadan mai zuwa ba ma na baɗi ba da na baɗi ta sama da na baɗin baɗaɗa duka muna addu'a Allah ya tsawaita rayuwar mai zuwa wannan lokaci domin tsawon rayuwa cikin bautar Allah da aikin addini alkhairi ne mai yawa muna addu'a Allah ka rayar da mu cikin aikin addini kasancewar yau ne ranar zamu rufe tafsiri wani abin ban sha'awa duk shekara idan za mu rufe tafsirin ramadan a cikin ruwan sama muke rufe tafsiri na ramadan Allah ya sa wannan wata alama ce da take nuna muna cikin rahamar ubangiji a sanadiyar haka muna da bakin shugabanni manya-manya da suka girmama wannan majalisi a wannan rana wanda in Allah ya da za mu gabatar muku da su ba da dadewa ba kuma akwai manya-manyan shehunan maluma waɗanda sunna ba kurba suka yi ba sun kwankwada ne suka cika cikin su tatil su ma muna tare da su a wannan wuri saboda haka takaitattun jawabai za mu gabatar mu buƙaci waɗannan maluma su ba su ɗan sanya wa majalisar albarka daga nan mai godiya ga bayan Allah da ya kamata a gode musu la yashkurullah man la yashkurun nas daga nan alarama ya roƙa mana ubangiji bukatunmu na alkhairi na duniya da lahira Allah ya biya mana haka ƙasarmu mu sanya ta cikin addu'a matsaloli da bala'o'i da suke ciki Allah maɗaukin sarki ya yaye shugabanninmu su ba mu sanya su cikin addu'a na gaya muku cewa tsine wa shugaba ba aƙida ce ta ahalus sunna wani jama'a ba aƙida ta ahalus sunna shugaba musulmi mai imani ana masa addu'a Allah ya shirye da shi Allah ya ba shi ikon adalci Allah ya masa muwafaka wannan ita ce aƙida ta ahalus sunna duk inda suke a duniya shi yasa ba inda za ka je ka ji ana hawa mimbari ana addu'a Allah ya shirya da shugaba ya ba shi mashawarta na kwarai ya masa dace sai kasashe da garuruwa na halin sunna kuma za ka ga shugabannin nasu suna da dama-dama albarkar addu'a ta alkhairi da bayan Allah suke musu idan kuka tsine mai shugaba Allah ya karba ya tsine mashi ya zama tsinan ne cikakke kuma yana nan dai shine shugaban to bala ya tsini wannan in ba sa aka yi ba akan kura ta dawo kana cikin ruwa ba lokacin da zaka zagi kada bane jiratukun da Allah ya fidda kai daga ruwan in ya so in kawayo ba zagi ba hada masa hada da kuwa yanzu ka samu ka tsallake kana cikin mota direba yana tafiya 280 sai ya baka haushi sai ka fusata kace ya Allah ka sa direban nan ya haukace ya zama kurma ya zama makahu da tare hankali idan aka zo fly over aka yi kulikulin rakiya kai zaka fara nuna danja saboda aka kullum ku rinka yin ku addu'o'i na alkhairi wannan ita ce aqida ta ahlus sunna ku nuna kishin kasar ku ku rinka yin addu'a Allah madaukin sarki ya gyara kasar ya taimake ta ya cece ta daga halin da take ciki daga ƙarshe za mu buƙaci Allah ramma ya gabatar mana da addu'a Allah ta'ala ya sa mu dace kamin mu fara saurare daga wayannan maluma bayan Allah da suka taimaka a hidima da aka yi ta marayu muna addu'a Allah Maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi idan Allah ya amince za a ji sanarwa ta alƙaluman abin da aka tara tun daga farkon wannan wata na rawa Ramadan har zuwa yanzu idan ba mu manta ba zuwa ranar da muka fara ƙaddamar da baiwa marayun gudunmuwa an tara kudade da suka kai naira miliyan ashirin da uku da dubu da wani abu banda kayayyaki na abinci da sutura da aka tara to daga lokacin zuwa yanzu bayan Allah sun ci gaba da kawo gudunmuwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yanzu ma ana maganar rufe tafsiri bayan Allah guta kai naira 423 da ashirin naira ɗari biyu a yanzu haka muna hada-hadar rufe wannan tafsiri muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka kawo kowa da alkhairi a jiya nake samun umarni daga shugaban kungiya na ƙasa fadilatu sheik imam a Dr. abdullahi balalau ta hannun babban darakta mai kula da harkokin da'awa na ƙungiyar ta ƙasa baki daya sheik yakubu musa hassan katsina sautus sunna kura tun kina karama sunan ke bashi wajen yan bid'a cewa kungiyar tana kira a ƙasa baki daya yayin da bayan Allah suka zo cire zakafin da kai to kada a manta da wayannan marayu da ake nema gudunmuwa a ko'ina a fadin Najeriya a duk inda kake akwai marayu a wurin kuma in Allah ya yarda akwai kwamiti na marayu a wurin to waɗannan marayu kada ku manta da su a wajen zakar da kai dama suna cikin wayanda Allah madaukin sarki ya ce a basu marayun nan kullum adadin su karuwa yake yi bara mun tantance maraya dubu hamsin a nan jihar kaduna bana kun ga abin da ya faru na'am mutane da suka cike wurin na'am aura su ɗan sassauta saboda kada bakin fadin mai rinka ɗaukewa Allah ta'ala ya samu dace duk wanda yake tsaya inda yake yin Allah ya zai ji duk jawaban da za a gabatar shugaba yake wannan gudunmuwa ta zakafi da kai kada ku manta da marayu a ko'ina a fadin najeriya a ba da wannan gudunmuwa a tallafa wa waɗannan marayu da ita ku ci gaba da taimakon marayu allah zai tausaya muku yayin da rauni zai same ku allah ka tausaya mana bayan wannan ya ku bayan allah akwai abubuwa da dama da muke ta fama da su muke ta kokowa da su wato shi ne shaye-shayen kwaya na matasa jiya alhaji abubakar jidda usman ɗaya daga cikin 'yan jarida da muke da su a wannan gari ya turo min wani clip da na saurara na ji mangaru masu ban tausayi a ciki nan kaduna da kano yana daga wuraren da ake targeting da ƙwayoyi da ake ambaliya ake shigowa da su wanda ake bukatar sai an lalata kwakwalen matasanmu daga sanda yaro ya zama ɗan ƙwaya ya gama lalacewa bai da sauran amfani ɗan ƙwaya dai bai iya hadda ƙur'ani ɗan ƙwaya bai iya karanta suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan ƙwaya bai iya cin jarabawa a makaranta Ɗan kwaya bai iya zama likita ko ya zama injiniya bai iyawa ɗan kwaya bai iya aikin gwamnati ɗan kwaya bai iya sana'a ɗan kwaya bai iya kasuwanci shi kawai ɗan kwaya ɗan kwaya ne banda harkar kwayar babu abin da zai ci gaba da yi daga lokacin da matasan ku suka zama ƴan kwaya to an riga an gama lalata muku matasa ya zama wajibi ga iyaye ku sa ido kwarai da gaske ku ga ‘ya'yanku kun tabbatar da cewa ba su fada cikin wannan bala'i ba yanzu an ɗauki tsauraran matakai akan masu sai da ƙwaya da yawo da shi to abin kuma sai sake canza salo da ƙwaya ta fara wahalar samuwa kuma irin wayannan yaran yanzu sai suka koma ba abin da ba sa sha su dai dole sai su bugu akwai masu shan bula da ashana akwai masu shan ruwan kwata a masa mis da kashin kadangare akwai masu shaƙa tiririn juji akwai masu shaƙa tiririn masai akwai masu shaƙan man fetur akwai masu shaƙar shalisha yanzu akwai waɗanda ma ban da giya ba abinda suke bambara dole sai sun bugu wannan babbar musifa ce babban bala'i ne da ya zama wajibi al'umma gaba daya ta sa ido ta ga cewa an ga bayan wannan lamari Allah ka gafarta mana abu na gaba matsalolin tsaro da taɓarɓarewarsu sai ƙaruwa suke yi a cikin wannan ƙasa idan kai maganin boko haram yanzu akwai garuruwan da 'yan boko haram suka shiga da makami suna ma razana mutanen gari suna bukatar su ba su haɗin ke ko su ɗau mataki a kansu bayan rigima ta boko haram akwai 'yan noma haram ka fita da sunan kaje gona ko a kashe ka ko a sace ka a tafi da kai daga sanda ba a yi noma ba mai zai biyo baya yin ce za cikin al'umma wani bala'i kuma har yanzu na samu rahoto ta hanya mai ƙarfi wajen bada tsakanin jihar Neja jihar Zamfara akwai ƙauyukan da irin wa'annan kidnappers ɗin za su je sai sun yi jinga da masu gona an ba su kuɗi kamin su ba su dama su noma wani irin bala'i da wace irin musifa ce wannan bayan su akwai kuma yan kiwo haram sai ka yi shekaru kana fama ina magana da wani yaro ya ce mai samar shekara bakwai zai yi harkar sai da yadi da sai da hula da abin da ya samu ya hada ya sai da jibi yana kiwo sai da ya tara bijimi ya kai wajen guda ashirin da takwas aka zo rana ɗaya aka kwashe su gaba ɗaya wanda yake gadin kiwon nasa shi kuma aka harbe shi yanzu banda Allah madaukin sarki babu wanda ya san irin asara da bayin Allah da basu ji ba basu gani ba suka tamka akan wannan kwanaki mun je kamaru da alarama da shugaba Abdullahi Balalo mutumin da ya gaishe mu je mu program dattijo ne mai arziki mai kiwon shanu yana da shanu banda Allah ba wanda ya san dubu nawa yake cewa malam kabiru da za ku yi zuwa da shanu Najeriya da garke guda zan ba ku a kora ku tafi da shi na ce masa ai mu Najeriya yanzu ka mallaki sa ka zunguro sama da kara in baka yi sa masa da biyan shanu sai su zama ajalinka wannan wani bala'i ne shi ba da al'umma suke fama da shi mai zaman kansa bayan su ga kidnappers za a ɗauki ɗan adam a kai daji a masa farashi ka ji ana ta negotiating sai an bada kaza sai an ƙara kaza sai an rage kaza wani lokaci wanda zai kai kuɗin kidnapping din shi ma kuɗin fasan a kashe shi mata Allah kada ya san nawa aka ɗauka aka musu fyaɗe a cikin daji wannan ma musifa ce da al'umma suke fama da ita idan za ka tashi daga wuri zuwa wuri gaban ka na faduwa na san daga abuja zuwa nan kaduna an yi lokacin da za ka ga babban mutum da escort amma sai dai a kashe train yi ya shigo jirgin daga zuwa nan ga katuwar motarsa rushe jif kamar tana numfashi ga jami'an tsaro su ma sun zama jami'an tsoro da shi da su dusu tsoro ta ba wanda zai yi bin hanya su ma sun dawo sai dai su ga tare talakawa wayannan kaɗan ne daga cikin banawoyin da ake fama da su ba maganin fyaɗe na yara ƙanana ake yi ba ka ji da tijo ɗan shekara saba'in ya yi wa yarinya yan shekara uku ko shekara hudu ko shekara biyar fyaɗe kwanaki can mun yi semina a nan an zo da hotuna na wata yan yarinya ƙarama da bata kai shekara biyar a duniya ba wani gargajen ƙato ya mata fyaɗe idan ka kalli yarinya baka san sanda za ka fashe da kuka ba yadda ta zama gina-gina tana numfashi an ɗora ta akan oxygen mutu kwakwai rai kwakwai ba ka da tabbacin za ta kara awa ɗaya a duniya ba ta wuce ba wayannan balawoyi su ba suna nan ana ta fama da su ga balawoyi da suka shigo da mata ake wa fyaɗe yanzu har yara ƙanana ake haɗawa da su ana musu fyaɗe wata musifa da ba san da ita a cikin ƙasar ba ita ma tana nan ta yi ne ta kunno kai me zai magance wannan lamurra abinda zai magance wannan lamurra abubuwa guda hudu abu na farko gwamnati haƙi ne a kanta wajibi ne a kanta ta ɗauki dukkan matakin da za ta ɗauka ta ga ta tsara rayuwar al'ummarta wannan haƙi ne da Allah ya wajabta mata dukkan dabarar da za ta yi duk hikimar da za ta yi duk jami'an tsaron da za ta yi amfani da su ta ga cewa ta tsara al'ummarta wannan abu ne da yake wajibi a kanta saboda haka abu na farko Shi ne gwamnati ƙoƙarin da take yi ta ƙarin ninnisawa a kai wajen ganin cewa an magance wannan matsala matsala biyu ita ce babban bala'i a duniya tsoro da yunwa daga sanda ƙasa ta shiga tsoro da yunwa to an shiga musifa Allah madaukakin sarki ya faɗa wa cewa su bauta wa ubangijin ɗakin Ka'aba sirrin shi ne annabi a at'amahum min ju'in بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم sirrin da sa Allah yake su aikata haka shi ne a at'amahum min ju'in ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro me wanda yake nunawa da wanda yake nunawa ne. ƙasa in ta shiga yunwa ta shiga tsoro to ta shiga bala'i babban ni'imar da Allah yake fara yi wa ƙasa shi shine kowa ya zama hankalinsa a kwance sannan kuma kowa ya zama yana samun abin da zai ci wannan wajibi ne akan jami'an tsaro da gwamnati da hukuma su yi duk abin da za su yi su ga cewa sun tsara rayuwar wannan al'umma abu na farko kenan amma su kadai ba su iyawa akwai abubuwan da sai an hada da su menene abin da za a hada da su abu na biyu shine tuba daga zunubi da komawa zuwa ga Allah wannan wani abu ne da dole sai an hada da shi Allah yaka da bala'i idan saƙon Allah ya bayyana a cikin al'umma duk wani laifin da wata al'umma ta yi aka kifar da ita a tarihin duniya to a Najeriya ana yin wannan laifin da ƙari da ninkin ba ninkin shi an tsokani Allah an fusatar da Allah tsafi ya zama ruwan dare a ƙasar bokaye suna nan sun baje koli masu tsafi da hudda da aljanu malaman tsubbu suna nan sun baje koli a cikin kasar duk wani abu da ka sani na shirka da tsafi babu wanda ba a yi a cikin kasar luwadi ya zama ruwan dare da duniya zina ta cika al'umma zalunci ya cika al'umma ɓarawo ba irin wanda babu akwai mai yi da bindiga akwai mai yi da biyo fashi da makami da tara hanya ya zama ruwan dare a cikin al'ummar cin amanar iyali ya zama ruwan dare a cikin al'ummar rashin tarbiyyar 'ya'ya ya zama ruwan dare a cikin al'ummar tauye mudu ya zama ruwan dare a cikin al'ummar algus a kasuwanci ya zama ruwan dare a cikin al'ummar duk wani bala'i da Allah ya ce idan aka yi Allah zai rako da bala'in bala'i ya hau kan al'umma babu wanda ba iya cikin kasar to dole sai mun hada da tuba mun tuba zuwa ga Allah watakila laifin da muka yi wa Allah ya jarrabe mu da wannan bala'i in muka tuba Allah ya yafe mana watakila Allah ya yaye mana kowa akwai gudunmuwar da zai bayar kowa ya san laifin da yake yi wa Allah kowa ya tuba in tuba alarama ya tuba ka tuba ki tuba ku tuba ya tuba su tuba a tuba kowa da kowa ya tuba wannan zai sa Allah madaukin sarki ya huce ayoyi suna nan tari yawa a ƙur'ani mai girma da suke nuna in kun gaba bala'i ya mamaye ku kun inda za ku sa kanku kamin ku zargi kowa ku zargi kawunan ku hannunku da ya zunguro wa ma ku min musibatin sabi ma kasabat Inna Allah la أيديكم ويعفو عن كثير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم ولو يعاكز الله الناس بما كسبوا ولو يعاكز الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يعاكز الله الناس بظلمهم الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة abinda waɗannan ayoyi duka suke karantar da mu shine da kun ga bala'i to ku sani fushi ne na Allah sanadiyar laifukan ku mu tuba gaba ɗaya mu koma zuwa ga Allah abu na biyu kenan abu na uku shine addu'a shine ne addu'a gaba ɗaya mu manyan mu da ƙananan mu talakawan mu da mawadata mu kowa mu tashi mu roƙi Allah lokacin da aka rama kallon ka jira sai yi koma maka sadaka ka yi addu'a ya wuce ana rama lokacin da za ka jira sai an kawo ta goma shi ka yi addu'a Allah ya zaune da Najeriya lafiya ya yi mata bala'i ya wuce yanzu don ka tsira da matanka da yayanka ta shi da dare ka gaya wa Allah madauki sarki halin da ake إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم يا كوباي الله gaba ɗaya mu tashi mu koma zuwa ga Allah mu roke shi shugabanninmu da talakawa mu Allah ya ga shugaban ƙasa da tsakar dare ya tashi yayi alwala ya tsaya gabansa ya mai ruku ya masa sujada ya fashe wa Allah da kuka ya ce Allah ka ji tausayi na ka ji tausayin kasata ya Allah ni kare ban iyawa sai ka taimake ni ya Allah ka kawo mun taimako da agaji Allah ya ga mu da 'yan majalisunmu Allah ya ga mu suna kuka da tsakar dare suna ganawa da shi Allah ya ga manya-manyan mu masu martaba suna kuka da tsakar dare suna ganawa da Allah suna neman gafarar Allah Allah ya ga manya-manyan kasuwan kasuwanmu suna kuka da dare suna neman gafarar Allah Allah ya ga manya manyan maluman mu suna kuka da daddare suna roƙon sa Allah ya yi musu Allah ya ga matan mu masu hijabi suna kuka da daddare suna addu'a Allah ya ga mahaddatan Qur'ani suna kuka suna addu'a ƴan kasuwa na kuka na addu'a ƴan asaba na kuka na addu'a ƴan ƴan ƴan ƴan ƴan Allah ya ga gaba ɗaya mun koma gare shi muna kuka muna addu'a muna Allah ya yi mana wallahi Allah zai yayi mana wannan musibar da muke ci Allah zai karba wallahi ubangiji mu mai tausayi ne ubangiji mu mai jin kai ne kuma shi ala kulli shay'in qadir babu abin da ba zai iya ba ko akwai abin da ba zai iya ba zai iya mu ake jira mu tashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ɗaya bisa uku na dare ya zo Allah yakan sauko zuwa sama ta ɗaya sama'u duniya sauko wa irin wata ta dace da shi zai rinka yin shela ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai neman arziki in bashi ina mai so in yaye masa musiba ina mai so in yaye masa bala'i bai kamata a wannan lokacin a samu kowa yana bacci ba Allah ya gamu a daidai wannan lokaci muna cewa ga mu ya Allah ka yi mana bala'i ka yi bala'i da ya sauka a Najeriya ka zama mana da zaman lafiya ka sallabi boko haram ka sallabi kidnapper ka sallabi yan kwanta kwanta yan tashi tashi cututtuka corona duk wani bala'i ka yaye mana za mu ga abin da Allah madauki sarki zai yi abu na hudu Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama kuna so Allah ya ji tausayin mu ba ku ansa ba kuna so Allah ya tausaya mana ya fidda mu daga bala'in da muke ciki wanda yake so Allah ya ji tausayin shi ya ce Allahu akbar to ku saurara ku ji abin da Allah ya ce hadisi da kudus Allah ya ce ku ji tausayin na kasa wanda ke sama zai ji tausayin ku wanda ne wanda yake sama ku ji tausayin bayan Allah da ke ƙasa bayan Allah na cikin wahala da talauci wasu cikin sun tara dukiya wasu ba zafi da ita ba bayan Allah suka yi da azumi ba su da abin da za su buɗe baki za su tashi za su yi azumi ba su da abin da za su tuwo ƴaƴansa ƙararra sai zai fita ko ƙararra sallah bai da abin da ya musu marayu ga su nan bai ishe ku aya ba a nan kaduna kawai mu maraya dubu saba'in maraya nawa an tantance a wannan shekara dubu saba'in suna nan wa na mu da rayuwarsu wa yake kulawa da su idan ba mu ya gabata ne wannan bayaku al'umma musulmai tsofaffi suna nan marasa gata talaka zai nemi aikin da zai iya cire iyalansa ya rasa aikin sai mun buɗe ƙofofin kyautatawa da taimakawa da tallafawa kowa yana da wanda ya fi dama dama ya tallafa masa aka raba kalla in ka samu karkar lukushe taimaki ɗalibanka ɗan kasuwa tausaya wa yaranka tausaya wa makwabta gwamnatin tarayya ta buɗe bai mali a cire dukiyar talakawa a sai abinci a tallafa musu musamman cikin wannan wata mai albarka a buɗe mai tilmali a sai abinci a rinka raba wa talakawa a ji su a jikansu ku ga Allah zai mana gwamnoni a cire dukiya daga baitulmali a sai abinci a tallafa wa talakawa sarakoki 'yan majalisa ba wani constituency project kudin constituency project ba wani project masara project shinkafa project a tafai project a sami bayan Allah talakawa a tallafa musu mawadata ku cire kudin ku yi taimako akwai masu yi Allah ka musu albarka ko a Kaduna nan na san mawadata masu kuɗi daban da Allah babu wanda ya san adadin jama'a da suka taimaka a cikin wani wata na Ramadan amma masu yin har yanzu su ne yan kadan mu tausaya mu taimaki jama'a mu miƙa hannun jin kai Allah ya ga an taimaki baraya an taimaki wani baraya tana kuka saboda farin ciki an taimaki talaka yana kuka saboda farin ciki wannan hawaye na farin ciki sanadiyyar taimako da zai fito daga idan mai rauni wallahi ya fi fire brigade ya fi fire extinguisher duk fushin da Allah ya yi wannan hawaye shi yake yayyafa wa fushin Allah Allah ya huce ya canja bala'i bala'i ya koma alheri ina ba ku tabbaci waɗanda abubuwa guda hudu muka rike su Allah zai taimake mu ku da malaman bid'a da suke cewa wai suna da aljanu miliyan dubu uku wai za su gaya su aljanu miliyan dubu uku wai su maganin yan boko haram da masu zagin waliyai tatsuniya ce ta gizo da koki tatsuniya ce ta gizo da koki fara ce sakarci ne ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne da tuna da wayannan aljanun da tuni an dade ne an gama duk sun gudu sun ba mai duguri su suka kore su ɗan boko haram ɗan eh, suna da aljarun da ba sun kama su ba mai allon ƙasa ba ya batu allon ƙasa a mai duguri ya gudu duk suna da sun watsi ku tsaya ku riƙe allah allah ka dai zai cire mu daga halin da muke ciki allah ka gafarta mana da wannan zan gaici ɗaya daga cikin manyan maluba da muke tare da su Dr. Abdulkadir Kazaure da ya ƙara sunan gudun ya faɗa mana kalma ɗaya ko biyu domin sa albarka a wannan majalisi. Dr. Abdulkadir Kazaure shi ne sakatare na kwamitin zakka da wakashi na ƙungiyar izala ta ƙasa baki ɗaya. Shi ne ya tashi PhD ana zuwa Obasi shi sai tafi ba Sahara. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara mu a wannan rufe karatu mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya saka malam da alkhairi Allah ya ƙara tsare mana su Allah ya sa albarka a rayuwarsu ni abin da zan dan faɗa wata kalma ce guda wasu ‘yan kalmomi ne guda biyu wani hadisi ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin wannan hadisin ya kunshi abubuwa guda takwas wanda Allah madaukakin sarki yake so mu yi guda hudu kuma da izinin Allah Allah zai mana hudun to wannan taron namu gaba daya insha Allah ta'ala za mu samu waɗannan abubuwa guda hudu kafin a tashi daga wannan karatun manzo Allah yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fi man 'inda manzo Allah yace wata jama'a ba za ta hadu a wani daki daga cikin dakunan Allah ba shine masallaci yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna bibiye littafin Allah tsakaninsu suna mudarafa wani yana karantawa wani yana bayani ko wani yana karantawa ana sauraro ana bayani to in aka samu waɗannan abubuwa guda hudu haɗuwar jama'ar musulmi a masallaci ana karanta alƙur'ani ana bayanin alƙur'ani waɗannan abubuwa guda hudu duk sun tabbata a wannan masallacin to Allah madaukakin sarki da izinin Allah zai mana abubuwa guda hudu a wannan lokaci abu na farko nazalat alaihimus sakina Allah zai sauka musu da nutsuwa duk wanda ya ga taron na ya sa akwai nutsuwa a ciki da ba dan taron qur'ani bane da ba mu isa mu taru mai shiru haka ba kenan Allah ya sako mana da nutsuwa wannan guri Allah ya ƙara mana nutsuwa sannan wa ghashiyatumur rahma rahmar Allah za ta zaike su gaba daya da izinin Allah yanzu muna karkashin rahmar Allah a wannan masallaci wa haffatumul mala'ika mala'iku za su lullube su gaba daya yanzu muna tare da mala'ikun rahama kuma su ne mana addu'a kuma da an tashi daga wajen karatu an jima za su koma ga Allah su ba wa Allah labarin halin da suka same mu suka bar mu ƙarshe Allah zai alƙawari ya ce ya gafarta mana gaba ɗaya Allah ya gafarta mana gaba ɗaya sannan kuma abu na ƙarshe sannan Allah zai ambace mu a gurin waɗanda yake tare da su sune mala'iku waɗannan abubuwa guda hudu insha Allah ba za a tashi ba sai mun same su gaba ɗaya a wannan guri Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a takbir a takbir kun ji malaman sunna da an bude baki hadisi da dubi dumin shi malami na gaba za mu gaci shek abdulbasir isa unguwar bai kawo wanda shi ne national mc na kungiyar zala ta kasa baki daya بسم الله الرحمن الرحيم salatu wa salamu ala rasulillah nabina muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa sallam amma ثم أما بعد فيا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk abin da ya kamata a fadi a majalisun nan an fade shi illa iyaka a in aka ba da umarni sai a aikata abu na farko addu'a da malam ya yi mana umarni ya ja hankalinmu a kanta yin addu'a wato shi ne makamin da ya fi kowane irin makami kaifi da ikon Allah a duk inda ba ma iya kaiwa ‘yan uwa duk kuma abin da muke ganin ya gagare mu duk abin da muke ganin yana ba mu tsoro to matukan mun koma zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka taushi shi Allah maɗaukakin sarki zai taimake mu Allah maɗaukakin sarki yana damuwa da bayansa ne sadda me sadda suke roƙonsa fushin Allah yana sauka ne a kan al'umma sadda suka yi girman kai zuwa ga me zuwa ga ainihin wato roƙon Allah Allah mabuwa yake cewa ƙulma ya abu bikum rabbi Allah madaukakin sarki ya ce ka ce ni Allah Ubangijinku ban damu da ku ba in ban da addu'o'in da kuke yi. Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suka ƙaryata sun ƙaryata. Allah madaukakin sarki ya ce to musibar da kuke ciki za ta ci gaba da tabbata ta tare da ku. Barin addu'a ‘yan uwa musiba ce. Kuma shi Allah madaukakin sarki babu wani wanda zai maka shamaki ko ya maka da wata dabara ko ya ce maka sai shi. A'a shi kawai hanyar da za a bi ka samu ansuwa addu'a zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka ya zamana shi Allah kake roƙo kuma shi kake nufin ya biya buƙatar kana roƙon shi zai biya Allah madaukake sarki ya ce wa kuma da ud'uni astajib lakum Allah madaukakin sarki yace ni ne Allah ubangijinku ku roƙe ni in kuka roke ni Allah madaukakin sarki yace zan biya muku bukata Allah madaukakin sarki yace waɗannan da suke yin girman kai gane da addu'a waɗannan da suke jiji da kai wajen addu'a Allah madaukakin sarki yace zan sa su jahannama kenan mu zauna ba ma addu'a ƴan uwa duk ɗauki ɗaiɗai ɗin da ake mana da kishin birjit ɗin da ake da tsugunne-tsugunnen da ake da kulle-kullen da ake wallahi za a gama su a duniya muna girman kai ba mu roƙon Allah wallahi duk wanda ya sufanta da haka kuma cikin azaba Allah zai tashi Allah ka tsare mu ɗan uwa masu albarka waɗannan su ne ɗan kalmomin da zan faɗi Allah madaukakin sarki nake roƙo ya ƙara wa malam lafiya Allah ya ƙara wa su alaran ma lafiya ya Allah wannan ƙungiya ta mu ta ƙungiyar jama'a za ta bi da wa iqamatu sunna shugabanninta Allah ka ƙara masu basira Allah ka taimaki ahlus sunna Allah ka taimaki ahlus sunna Allah ka taimaki ahalin sunna ya Allah duk inda makiya sunna da makiya ahalin sunna suke Allah ka isa mana daga sharrusu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah madaukakin sarki ka ba mu fita cikin damuwar da muke ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a takbir alƙalin shi na masanin shari'a sannan babban mc na kungiyar izala ta kasa baki da mala abdulbasir unguwar mai kawo daga kankarar eh, jihar kazina allah ya saka da alkhairi da wannan zan wuce kai tsaye in gayyaci babban sakatare na kwamitin ilimi da ilmantarwa na kungiyar izala ta kasa shi ma dokta mai digiri da digirgir kai da ma digirdigir dokta ibrahim rijiyar Lemu sai ya karasu daga nan gurin don ya abin nan faɗa mana wasu kalmomi rijiyar oranges kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah marzaki ya ƙara sanya albarka a wannan majalisi mai tana albarka sakataren ƙungiyar jama'a shi zalta biya wai kamata suna na ƙasa shek dr muhammad kabir haruna gombe Allah ya ƙara sanya wa rayuwarsa albarka shi da arama da dukkan wanda suka taimaka gurin ganin wannan tafsiri ya ci gaba tun daga farko har zuwa sa. abinda zan faɗa kusan gaskiya ba wani sabo ba ne ba tunatarwa ce zan mana muna cikin kwanuka masu tarin albarka kada mu manta da ibadun da ake yi har yanzu ramadan bai kare ba muna da ragowar kwana uku zuwa kwana hudu zai yi wa duk wanda ya samu tasgaro bai tsaya ya yi abin da ake so a yi ba a wannan wata na samun ya shiga cikin bayan Allah na gargaru da Allah zafi zai gafarta musu wannan ragowa kwana uku ko kwana hudu lokaci ne mai tsada da ya kamata ya ƙara zage dantse ba mamaki ya shiga cikin wannan bayan Allah da Allah wanda zaki ya sanya ɗaya daga cikin manufofin azumi shine ya zamo cikin baya cikin bayan Allah wanda suke masu jin tsoron Allah Allah yana gaba da ɗaya daga cikin hikimomin azumi shine mu zama masu takawa ya lazina amanu kutiba alaikumus siyam kaga Allah madauki yake gaya mana ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi na shar'anta mana yin Ramadan azumi shi ne mu samu waccan natija mu fita daga wannan makaranta halin kasancewar mu samu certificate na masu takawa wanda suka yi matuƙa gurin jin tsoron Allah madaukakin sarki da ni da kai da mu gaba ɗaya kowa ya tsaya ya caje kansa ya ga shin ya samu wannan abin da ake so a samu dinnan ko kuwa in ka samu alhamdulillah ka ƙara zage zance in baka samu ba ragowar kwana uku zuwa kwana hudu da suka rage maka lokaci ne da za ka ƙara komawa ga Allah ka zama cikin waɗannan bayi abu na gaba akwai ibadoji da ake yin su a wannan ƙarashen kwanuka a cikin su wanda bai sami damar itikafi ba zai iya yi zakafi da kai zai ci gaba da yi salloli da ake na dare a mu ci gaba da yin su ranar idi mu sani cewar idi Allah barzaki ya shar'anta mana shi ibada ce da zamu yi walwala mu sakata mu wala amma bisa tsari na koyarwar littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da aka iyaye su ji tsoron Allah gurin sanya ido akan ƴaƴayensu musamman mata game da yanayin abin da ake yi na harkar idi da makamantansu abin da zan cike da shi mu sani Allah watan Ramadan ne Allah ragowar watanni gabaki daya kare ya kasance a wannan wata mun kame daga dukkan abubuwan da Allah ya hana mu alfasha maganganu da ba su da amfani halartar majalisan ilimi zuwa karatun alkur'ani da makamantansu amma ya zamo bayan Ramadan kuma shi shikenan mun watsar da wannan ibadar da muke yin ta a Ramadan mu sani allan watan ramadan shine allan ragowar watanni gabaki daya mu dore akan wannan shine yake nuna cewar ibada mu ta ramadan Allah ya karbe ta ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai yana faɗa cewa ɗaya daga cikin alamun da yake nuna cewar Allah ya karbi ibadar ka ta ramadan da kai gabaki ɗayanta shine ka dore da yin ibada bayan watan ramadan in ka samu tasgaro to wallahi ka koma ka caje kanka in dai ka ana gama ramadan shikenan kai sallama da harkokin ibada to gaskiya ibadar ka da kai a ramadan akwai matsala isa magabata na kwarai wata shida suke yi suna roƙon Allah ya kawo su watan Ramadan idan suka gama watan Ramadan din nan kuma wata shida suke yi ya inganta malamai sun kashi da yawa wata shida suke yi akan Allah wata sarki ya karba musu ibadar da suka yi a watan Ramadan muna fata Allah madaukake ya sa mu rifaci wannan kwanuka da suka rage mana Allah ya sanya albarka a rayuwar mu gabaki daya shugabannin mu na kungiyar izala Allah ya kara kan shari ko abin ki ku ta zo wannan guri daga mabambantan gurare Allah mai da su gidajen su lafiya Allah madaukake ya kara sanya albarka subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم alaikum wa وبركاته wa barakatuh at-takbir kun ji aiki manyan shehunan malamai cikin ɗan lokacin da bai wuce minti biyar ba ya gabata wanda da lakca wacce tana yi ɗaukar awa ɗaya kamin a kammala ta Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka kamin na ci gaba da kira manya-manyan malamai kun za hatta limamin sultan bello gaba da yana tare da shi a wannan wuri kuma kuma limamin sultan bello shine limamin makarantar shek abubakar mahmud gumi zai da aka duk wani liman in ya zo nan guri yana karkashin limamin sultan bello ne <laughs> Allah ta'ala ya sa dace manyan baki da suka girmama ma a wannan majalisi muna addu'a Allah ka musu albarka Allah ka girmama su fiye da haka yadda suka girmama Qur'ani Allah ka girmama su akwai wakilin mai martaba sarkin zazzau wanda ya turo mana kwakwaran wakili kwanaki mun je mun kai mai martaba sarki ziyara ya mana jawabai irin na iyaye jawabi irin na ilimi tare da alarama zan fito haka dauko ta kato alkiba aka maka mun ni ma sai na ji na zaune dan kwarya kwarya hakimi hakan nan to mai martaba sarki ya turo mana wakili wato shine wato baralan zazzau alhaji shehu mai lafiya ya haina su muna ainihi maka maraba da zuwa wannan wuri sannan a wannan wuri muna tare da ainihin ɗaya daga cikin waɗanda suka shugabanci wannan jiha ta kaduna wato alhaji ahmad muhammad makarfi your excellency your highly welcome har yanzu muna tare da har yanzu ɗaya daga cikin waɗanda suka shugabanci wannan jiha suka rike gwamna a wannan jiha ta kaduna wato alhaji muktar ramaran yaro your excellency muna addu'a allah ya saka da alkhairi muna muku maraba ba kuma wannan shi ne amfanin ka yi shugabanci ka zauna da mutane lafiya ka gama da mutane lafiya sai ka ka gama shugabancin kuma ka zo kana cikin mutane ana ta hada hada ana ta walwala tare da kai saboda an yi abin da ya kamata a yi muna addu'a Allah ya saka da alkhairi akwai alhaji shehu eh, bello ah, shi ma muna tare da shi a wannan wuri shi ne bijimin gabas na zazzau Allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji tahir muhammad wato sarkin ruwan zanzan shi muna tare da shi a wannan wuri wanda yake ne hakimin gundumar tudun wada Kaduna kamar da kuka sani wannan tafsiri da muke yi a ƙarƙashin masarautarsa muke yi Allah ya ƙara girma daga nan akwai a Atiku Awal wannan dan uwa kusan kowace shekara ko shi ba muna tare da shi so izalar dama daga gidansu aka yi reneta aka yi kwai aka kyankashi muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka na'am wakilin mai martaba a rubuta da kuskure aka rubuta ba bara don zazzau ba ne bar don zazzau mene ne bar dai na zazzau an gane wannan gyara ne ake mai mimanci kwarai da gaske bar don zazzau shi wanda ya kirce mai martaba Allah ya saka da alkhairi muna tare da alhaji yusuf makarfi akwai injiniya mustapha imam city babban darakta na majalisar agaji ta ƙasa baki daya injiniya matasa za su yi ka dan mike tsaye hakan nan ɗanɗan mike tsaye kaɗan haka na injiniya Allah ya saka da alkhairi akwai Dr. Ah, Suleiman wato babban limamin mu na masallacin Juma'a na Sultan Bello muna tare za ma ku ji muryarsa ba amma barka da zuwa kawai ba akwai abin nan Sheikh Dr. Ismail Kumo mataimakin babban daraktan da'awa na kungiyar izala na tarayya Najeriya baki daya akwai Dr. Abdullahi Kazaure akwai Dr. Ibrahim Rijiyar Lemo akwai Malam Abdul Basir unguwar mai kawo akwai Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna muna tare shi a wannan wuri zakin sunna yana daga ina ina zakin sunna yake <laughs> akwai malam uzairu zaria da tsohon zuba ake magani akwai malam musa abdulkadir assalamu alaikum in za ka yi masallama sai ka ce ya assalamu alaikum assalamu alaikum akwai matashin nan alhaji abdullahi idris idris e ina alhaji abdullahi idris a kai ma dan mike matasa sai sun ganka su yi kabara dan mike zai a takbir eh wannan shine ga masarkin rama ahmad suleiman duk sanda alarama ya zo tafsiri shi yake ba da gida alarama da tawagarsa gaba da su babbaje ni kuma shi yake ba da motar da za ta zirga-zirga na har na gama zama na a kaduna da sauran aikace-aikace waɗanda ba za su kirgu ba zan dakata wajen gabatar da shugabanni domin gabatar mana da maluma da za su ci gaba da faɗa mana kalmomi a halin yanzu akwai alhaji inda ne daga sulaja ina ka fito izala ina za ka izala nan ne ake izala da tawagarsa da hakimi da waye duk daga jihar Niger da waɗanda suka zo daga jihohi za mu ci gaba da sanarwa a hankali a hankali amma yanzu ku nan gaice zakin suna ya faɗa mana kalma koda ta bace da wannan wuri ba ba ko ne a wannan majalisi ba duk sanda ya samu dama kun san a jihar Kaduna muna da abubuwa guda biyu akwai asadu sunna kuma akwai arnabu sunna Eh, wannan sunna ne sai wani ya bullo yanzu daga zare shi kuma shine zoman sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gaskiya banda umarni ne bai kamata in yi magana ba tunda ni dan gari ne dan gida ne kuma baki ne ya kamata a ce an ba su dama su yi magana amma abubuwa nake so in faɗa ba su da yawa kamar haka na farko dai shi malam muna addu'a Allah ya ƙara masa lafiya da shi da alaramma Allah ya tsare mana su ya kuma tsare mana mutuncinsu ko shakka babu duk mutumin da ya riga ya ɗauki da'awa ta sunna zai yi to sai dai ya haƙuri da maganganun da zai ji daga wajen waɗanda ba sunna suke yi ba maganar la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'un Mm-hmm. ولقد قرنا من الذين أوتوا الكتاب منهم قبلكم ومن الذين أشركوا أجرا كثيرا يا بائي wannan shine dama abinda Allah ya ce wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum za ku ji maganganun banza za ku ji wajen arna za ku ji arnan ma ahalul kitabi mushrikai duka za ku ji amma sai an yi haƙuri abu na biyu shine mu ina faɗa a kankin kaina ni ɗan izala ne kowa ya san wannan ba da aka shiga koronan nan ina zaune akwai littafin ginin hilali da ya rubuta Alhadiyyatu alhadiya ila ta'ifatit tijaniya mun dauko shi mun sa mun yi darasi halka 290 wannan karatun ya tashi kura ƙuraƙwaren gasken gaske da fara yin karatun nan cikin gida Najeriya da waje sama da 'yan ko mutum goma suka taso suna min raddi ne kaɗai ba mu daina ba mun gama kuma mun ɗora wani kuma suna ganin natijar karatun kullum bari ake to tun da fita ake kaga yanzu tun da ta kai ga ana buƙatar sai aljanu sun shigo cikin matsalar nan wallahi fita ake yi ko jiya wana da wani daga maiduguri ya ce ya tuna lokacin da ya karatu a wudil sanda ake jika hoton shi ibrahim da carbi a basu in basu da lafiya su sha wajen su warki so wannan matsalar kenan ta wannan janibin don haka a suna jin cewa yanzu ku kalli kwanan nan social media abinda wasu ke faɗa nan akwai kwamitin marayu wani a gane ya yi ihu ya ce su ba wani abu da suke yi mai amfani ya ce a jiya duba a gani duk abin da yake na amfani ba su suke ba 'yan izala ne suke ya ce su suke da kwamitin marayu su suke da kaza su suke da kaza su suke da kaza wani ma'anan kaduna a cikinsu ya ce an basu daga carbi sai wannan hayane ta zikiri sai maulidi duka tsaga wannan yake nuna ka natijar da ake samu cewa asali wa'annan abubuwan ba a gina su don su taimaki addini ba wannan suka gina su sun gina su ne don su taimaki kansu ba addini ba sannan abu na ƙarshe muna faɗa musu cewa dama bahaushe ya ce sai ka yi tanadin wawanka saboda wawan wani mun san akwai wa'inda ba don Allah ba yanzu suke raga ma ahli sunna ba dan Allah suke raga ma izala ba saboda suna kallon akwai ire-iren mu kuma muna taso da wasu dan haka muna alfahari cewa mu dalibai ne har gobe har gaba da gobe amma muna faɗa musu kana iya fin mu karatu amma baka isa ka fi mu gaskiya ba kuma wallahi muna aika musu sako duka bangarorin nan tsawa'ifu na bid'a dinnan sun san mu mun san su karta kar. duk wanda yake jin cewa ai sun sa akwai shafukan da muke haduwa da su wajen tattauna saboda haka muna aika musu da goron gayyata ba wayannan yan kananan da suke tasowa ba yanzu a'a manjin duk wanda yake jin ya isa zai kare abin da yake kai ga mu ga mutun nan muna nan wannan shine sakon a takbir a takbir Allah ya kara albarka wannan sako muna fata isa kowane lungu da kowane sako a daidai wannan gaba zagaci mataimakin daraktar dawa na kungiyar zala ta gasa baki daya shekul islam ah dokta dokta ya je can gudu ya makale kusa da malam abdul basir wannan shine mataimakin shayya kuma musa hassan zana sautin sunna ya yi digiri a madina ya yi a malaysia an yi a ina an yi a ina duka an taro yanzu kuma an zo da awa kawai ake ta yi na'am a sa albarka kamin mu kira liman أعوذ بالله من الشيطان Wasalatu بسم الله الرحمن muhammadin wa والسلام على سيدنا محمد wa salim وصحبه وسلم وبعد alaikum wa ورحمة wa وبركاته na ƙara roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan bawan Allah da ya gabatar da wannan karatu a tsawon wannan kwanaki na Ramadan Allah ya ƙara rayuwar shi albarka yan uwa da suka zo suka yi bayanai ina da wani hadisi guda ɗaya da Imam Ahmad ya fi disha cikin musnad matsayinsa shine Hassan bi darajata Hassan manzo Allah yake cewa falafin man kunna fihi fala alaihi mimma fatahu min ad-dunya sidqu hadithin wa hibzi amanatin wa luqmata halal abu uku duk wanda Allah ya bashi su to ya sha kurumin sa duk abinda ine ma a duniya irasa bai da tashin hankali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu na farko sidqu hadithin fadin gaskiya in za ka faɗi magana ka faɗi gaskiya a ɗan'uwa asadu sunna ya ce sai dai ana iya cewa an fi ‘yan izala karatu amma ba fi su faɗin gaskiya wannan gaskiya ne mutum zai iya cika baki hatta ma maganan karatun cika baki mutum zai iya yi ta magana sai ka lalima ya rinka alfahari yayansa guda ka za sun haddace sittin shi kansa yin ya ka lalima ba komai a cikinsa to ya kamata mutum ya zama yana faɗin gaskiya duk abin da zai zama gaskiya mutum zai faɗa Allah ya gaya mana a Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zan tare da masu gaskiya da haka duk ba abin da kai kungiyar nan inda take ila gaskiya faɗin gaskiya shi ya tara jama'an nan shekarun baya ba ka iya tara mutanen nan a matsayin da a wasu suna kamar haka yanzu Allah madaukakin sarki kadai ya san adadin miliyoyin mutanen da suka fahimci sunna saboda gaya musu gaskiya ake yi da aka tariki gaskiya abu na biyu ka kiyaye amana duk abin da Allah ya baka na amana ka kiyaye amanar gidanka amanar kanka amanar inda kake amanar mutanen da kake mu'amala da su ka kiyaye abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka ci halal duk abin da za ka yi ya zama to halal za ka ci yanzu bawan Allah ne ya yi wata magana sai na tuna da wata magana da shaƙa bakar mamud gumi Allah ya masa rahama ya taɓa gaya mini an zo da wata magana ne ga malam murtala ne yana zaune a lokacin shi na shaidi yana wurin a lokacin da malam ya yi magana sai ni ma na yi wata magana da na yi magana sai ya ce a kai ka cika zahi zai ce ka bi a hankali don kana da zahi yanzu shekarun ka nawa nace shekara ta 20 da wani abu sai ya ce to yanzu in ka je kai zahi an ka kashe min kai sai na sake diban wasu shekaru 23 na sake renan wani kamar ka yanzu asar da suna ya girgiza wurin yace kuma suna nan suna jira Allah ya ji kan Abubakar Mahmud bin Allah ya mishi rahama Allah ya gafarta masa Allah ya kai haske kabarinsa wannan yana cikin natijar da awashi da yake yi shekara da shekaru har iya ƙarshen rayuwar shi yau ga natijan nan ga matasa nan ga sunan birjik ɗaya bayan ɗaya one by one aka dinga kiransu iri na iri na matasa ga sunan kowa ya zo ya yi bayani ya koma ya zauna assalamu alaikum wa kun san matasa sun gasu kashi biyu akwai matashi full stop akwai kuma matashi tukub to yana ji yana cikin matasa tukub a saurara kamin na gaici babban limamin masallacin juma na sultan bello dr suleiman ya gabatar mana da jawabin sauran da kuma shine malami na karshe da zamu gabatar gudunmuwa da aka tara ta kwamitin marayu a wannan masallaci daga fara tafsiri zuwa yau naira miliyan talatin da dubu ɗari da casa'in da ɗaya wannan banda gudunmuwa da ƙananan hukumomi suka tara sannan an tantance marayu guda dubu saba'in a duka jiya da za a tallafawa kuma kwamiti sun yi budget ɓangaren ilimi waɗanda za a ɗauki nauyinsu da biyan kuɗin jarabawa da sauransu sun yi bajetin naira miliyan goma ɓangaren lafiya sun yi budgetin naira miliyan biyar sai ɓangaren aure da marayu sun yi budgetin naira miliyan biyar ɓangaren kula da muhalli na marayu sun yi bajet na naira miliyan biyu akwai ɓangaren haɓaka noma da kiwo wanda ake yi domin kula da ɗalibanmu na makarantar kafin Allah gaba da tallafawa marayi sun yi bajet na naira miliyan biyar wannan shine bajet na farko da kwamiti ta yi in ba mu manta ba an sayi abinci da ya kai na naira miliyan goma wanda aka hada da abinci da aka tara wanda aka fara kaddamarwa wajen rabarwa Allah ta'ala ya samu dace sannan uh, bajet ɗin kwamiti bai cika ba domin abin da suka yi bajet shine naira miliyan talatin da talatin da wani ɗan burburi hakan nan karku da muku bikin Allah daga nan zuwa ƙarshen madara Allah zai kama da abin da zamu cike bajet abin da muka sa zamu sai mun yi su gaba daya a takbir yanzu haka yana magana sai aka ce yanzu mai martaba sarki ce tallafin marayu yana jin abin da yake faruwa shi ma ya ƙara aiko da naira dubu ɗari domin a sa cikin asusun marayu Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara albarka yanzu zan kira babban limami na Juma na Sultan Bello ya faɗa mana yan kalmomi irin na iyaye da shugabanci kamin mu mika godiya zuwa ga waɗanda suka yi tsayuwa tsayuwa irin ta mai daka har wannan darasi ya samu nasara muna so daga nan zuwa yan dakikoki kaɗan mu sallami jama'a saboda koma gida a sharuwa muna tare da shugabanni muna tare da manyan iyaye wani ban san me zan ce ba duk an kura mun ido bismillahir rahmanir rahim <clears throat> wassalatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ina da matsala guda ɗaya da Allah sai ya hakuri duk abinda na zawara kwakwalwa ta zan faɗa wallahi ya faɗa ya faɗa duk abin da nake son faɗa sai in ce to in Allah dan yazo ga in yazo gaba kaza zai wuce sai in yazo gaban kuma sai zai faɗa to kuma yanzu yace in zo yi magana to me zan faɗa matsalar kawai shine tunda Allah ya taimake ni na dauka daga cikin kalmomin da yayi magana so zan dauki kalma ɗaya kawai ta biyu rufe saboda mutane sun gaji kuma gashi akwai zafi da shauransu abu na farko ya tambaye mu ba wanda bai bari ba a cikin ba wanda ya bari a cikin al'umman da Allah ya halitta a kasar nan tun da kai shugabanni fara da kai shugaban kasa, gwamna kwamishinoni yanzu kan yan kasuwa malamai kai kowa da kowa yace kowa ya tayi cikin dare ya addu'a saboda bala'in da muke ciki sai an koma da wannan haka yace ko to kun yi alƙawarin ne ko ba ku yi ba to yau muna 26 ga watan azumin Ramadan daren 27 ga watan azumi wanda dare ne na mara wanda ake sa rai ake sa ran daren lailatul qadar saboda haka idan mun yi alkawari dukkanmu nan kawai in ma ba je can ba cikin dare mu dinnan da muka zo nan muka tashi muka roki Allah ina tabbatar muku wallahi ba ka fara, Allah zai amsa addu'o'in mu wannan abu na farko kenan abu na biyu kun ga yadda tsari yake an ce jama'a ku kawo gudunmawa za mu taimaka marayu an kawo gudunmawa an faɗi nawa aka samu an faɗa an faɗi mai za a yi da shi to wannan shine accountability da ake bukata kowace ƙungiya ta addini ta zama za ta iya yin wannan saboda haka idan ka karɓi dukiyar mutum kace za ka yi kaza da shi to ka faɗa ga kaza ga kaza ga kaza kuma in yana so ya je ya gane mai idanunsa abu na ƙarshe da zan ƙarƙare da shi shi ne an kira matasan malamai ga can sannan an kira matashin ni dai ba za a ja baki na ba amma na san duk matasan malaman nan sun san sun girme ni ni ne matashi na farko to kamar da Sheikh Abubakar Gumi ya faɗa ya faɗa maka to ni ma haka nake gaya musu asadu sunna na zo kai magana nan na gaya maka kai hankali za turo maka aljanu idan mutane sun kasa to aljanu za su zo saboda haka a yi a hankali a bi a hankali dawar sunna ba dawa ce ta hayaniya ba a hankali a hankali kazalika kuntun min qablu to ba zan fassara ba malam zai fassara muku Allah ya saka da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin a takbir babban mu muke da Allah ya kara wa rayuwa albarka marayu suna ganin gata a Kaduna yanzu nan mai girma tsohon gwamna alhaji ahmad makarfi ya ce ni ma ku miƙo min akawun ɗin kwamitin marayun nan kuma ku kasa kunne ku ga allah zai yi in aka irin wannan karatun sallam isha ce raka biyu a bayyana raka biyu a boye ku jira lokacin da za a yi sallama muna addu'a allah ya saka da alkhairi Ok, tuna ba a takbir limamin sultan bello ma ya ashirin a tallafa wa marayu Allah zaka da Allah zaka da Allah zaka da Allah zaka da Allah zaka da Allah zaka da ya da da a takbir kamin mu zo ajanda ta karshe. wanda ita ce jawabi mai martaba sarkin zazzau wanda daga kansa ba sauran magana sai mu rufe wannan majalisi muna miƙa godiya ga mai girma gwamnan jihar kaduna mala nasiru ahmad el rufai gudunmuwa da ya bayar na wannan tafsiri ha wannan tafsiri ya samu nasara muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi muna godiya ga his excellency mai girma gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje mun ga irin gudunmuwa da yake kawo wannan majalisi na marayu da ma yadda majalisin zai tsaya da kafafunsa muna godiya zuwa ga chief of naval staff admiral az gambo allah ya saka masa da alkhairi ya ba da gudunmuwa sosai wajen samun nasarar wannan tafsiri muna mika gudunmuwa zuwa ga mai martaba sarkin zazzau his royal highness ambassador kuma his excellency malam ahmad nuhu bamalli allah ya saka mai martaba sarki da alkhairi ya kara mai martaba albarka muna kara mika godiya zuwa ga alhaji bukar kashim shatima barbados mun ga irin tallafi da gudunmuwa da yake ba wannan tafsiri ko bana ya yi ko malawi da gudunmuwa ta kudi naira miliyan abin nan biyar da kayan abinci allah ya saka masa da alkhairi muna godiya zuwa ga gmd nnpc engineer wato engineer military allah ya saka wa wato gmd da alkhairi ya ba da gudunmuwa ta hanyoyi da dama domin ganin nasarar wannan tafsiri akwai alhaji hayatu a tuku awal muna addu'a Allah ya saka da alkhairi saboda gudunmuwar da ya bayar domin nasarar wannan tafsiri akwai chief of staff muhammad sani dattijo Allah ya saka masa da alkhairi ya ba da gudunmuwa ta hanyoyi da dama domin wannan tafsiri ya samu nasara akwai honorable ahmad muktar marobiya Allah ya saka masa da alkhairi dan majalisa ne ya ba da gudunmuwa wajen nasarar wannan tafsiri akwai honorable awal yaro mai kyau akwai honorable ibrahim ismail akwai alhaji adamu yaro bici akwai iyalan mai girma gwamnan jihar Kaduna akwai hajiya hamsat Bala Japan Allah ya saka musu da alkhairi akwai Alhaji Gimba daga Gombe wanda ya kira ni a waya yace ya zaɓi jiha guda uku a Najeriya wanda zai sa sa wannan tafsirin a ciki na ce masa na zaɓi jihar Kano da jihar Gombe da babban birnin tarayya Abuja kuma ya ɗauki nauyin sa wannan tafsiri a wayannan wurare Allah ya saka masa da alkhairi akwai kafafen yada labarai da yawa da ya kamata a musu godiya ba za lissafin su duka ba akwai MRC Kaduna akwai tuye Kaduna akwai Nagarta Radio akwai Liberty akwai Freedom akwai KSMC akwai Sunna TV akwai DITV akwai Alheri Radio akwai Manara TV akwai gidajen radio da dama da sun kai wajen guda goma sha takwas a jihohi waɗanda aka sa wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka da alkhairi akwai yan social media na jibus Najeriya su ma muna addu'a Allah ya musu albarka Allah ya sa musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi akwai hajiya inda matar sultan da suke tunda na shigo garin na kowane maraice sai an kawo abin da almajiri zai bude baki da shi Allah ya saka da alkhairi akwai su dattawa mata eh, akwai wasu dattawa mata makwabta na a can gida sun kware wajen kosai akwai wani kosai na musamman da ake aiko mun da dan wani masha Allah da nake dan tabawa kan nan kamin na su hajiya mama ɗiya Allah ya saka masa rake ne ƙara albarka godiya ta tabbata ga alaran ma da ya ɗauki tsawon lokaci yana karanta mana alkurani mai girma da shugabannin wannan kwamiti na masallaci da shugabannin kungiya da yan agaji da yan jarida da jami'an tsaro da yan sa kai da kowa da kowa da ya ba da gudunmuwa domin wannan karatu ya samu nasara muna miƙa godiya zuwa ga shugaban kungiyar jama'atu za ta bida da ƙasa baki daya wanda da amincewarsa aka sa wannan tafsiri fadilatu shaikh imam abdullahi balalo da babban daraktan da'awa na ƙasa gaba daya da yan kwamitin sa waɗanda suke tsara tafsirin da za a yi a najeriya baki daya wanda a wannan shekara an yi fasfet ɗin maluma ɗari bakwai da goma sha tara da alarammomi ɗari bakwai da goma sha tara a nan cikin gida kawai najeriya wanda wannan tafsiri ɗaya ne daga cikin wayannan tafsirai duk manyan maluman da kuka sun yi magana ɗin nan sun je sun gabatar da tafsiri ne a wasu jihohi sannan suka rufe tafsirin suka zo domin su mana wato zumunci a rufe wannan tafsiri tare da su da wannan ne zan gayyace mai martaba bardan zazzau wakilin mai martaba wato sarkin zazzau domin ya gabatar mana da jawabi na mai martaba sarki mai martaba bardan zazzau Allah ya kara wa rayuwa albarka a takbir jawabi za mu saurara da iyaye gaba daya hali yanzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن rahim ah, to ah, alaga na ji kana kira wani digirin digirori ko kai professor ne kuma wanda bai san malam ba ni na san malam fiye da shekara talatin na yi aiki a can gombe na yi aiki a bauchi na zo da kadan na duk dai muna nan tare da su to a madadin bai martaba ya ce allah shi albarka kuma ya ce wannan ɗan taliki da ya zo tun daga ƙasan gombe da shi da alaramma suka zo suka ba mu wani ilimi mai martaba ya ce a yi ƙoƙari a aiki da ilimin don amfani ilimi aiki da shi ba wani amfanin su taso ko kuma shekara da shekaru suna wannan da'awa a ce ba a amfani da shi matsawa ana amfani da shi to Allah ko zai taimaki mu ko maganar marayu mai martaba ya ce masu da shi ne mai kokari riƙen marayu ba zai shiga gonan malamai ba malamai za su sanar da ku ba abin da ya fi riƙe maraya so mai martaba ya ce ina godiya yadda suka zo lafiya Allah kai su lafiya ba ubangiji ya Allah ya ce duk wannan shekara kowane shekara da ake dun Allah dun annabi ku raka kokari kuna halarta don ilimi shi ne babban jagoran ɗan adam in ba ilimi da kai jaki duk ɗaya so tun da malu suna da ta lokaci suna bata lokaci su zo su yi to mai martaba ya ce ku kokari ku zo kuna saurara kuma Allah shi albarka Allah kai ku gidan ku lafiya Allah kuma muku jagora Allah ya dada albarka a kuma Allah ubangiji ya Allah wannan abu da kake yi Allah ubangiji ya baka tsawon kwana shekara ɗari ɗari ɗari guda uku ɗari uku gari ko su Allah ya sa kai haka saboda mahimmancin da yake da shi ga al'umma assalamu alaikum a takbir a takbir jawabi ke da muka saurara da mai martaba sarkin zazzawa Allah kara wa sarki lafiya wannan kwakwaran wakilci da aka babu na mai martaba mai girma bar da zazzawa muna godiya Allah ya saka da alkhairi yanzu nake hango shugaban kwamitin fatu na kungiyar izala ta kasa kuma sakataren wakil kwamiti na kungiyar izala ta kasa malam labaran azare duk shekara sai ya mana wannan zumunci ya yanke duk abin da yake ya taso tun daga azare ya zo ya halarci rufe wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi wa kowa albarka da wannan zamu sa alarama ya roƙo mana alherorin duniya da lahira ya roƙa mana ya roƙa wa iyalanmu ya roƙa wa iyayenmu da suka gabata ya roƙa wa mu. a duniya mu samu hasara a lahira ma mu samu hasara ba husaina ba على ربا بسم الله صلوا على النبي الكريم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله ككاو من دكان الخير ككاري من دكان شر كسام جمع الدنيا لافيا يا الله من روقنك من توسلي دا القرآن ka biya mana bukatun alkhairi da muke roƙonka bukatun alkhairin da mu roƙe ka ba Allah ka haramta mana sharrin da muke neman tsarinka ya Allah ka tsare mu sharri kuma wanda mu ne tsare ba Allah ka ka same mu da shi ya Allah yi mana albarka kai wa ‘ya'yanmu albarka, kai wa iyali gaba ɗaya albarka, kai wa zuriyarmu albarka, ka ba mu ilimi da arziki masu amfani, ka amfanar da mu da al'umma abin da ka ba mu. Ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani, ka kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Laifuffukan da muka yi maka sai ka jarrabe mu da halin da muke ciki, Allah mun tuba ka yafe mana. Ya Allah mun tuba ka yaye mana bala'in Boko Haram. ya Allah mun tuba ka yaye mana bala'in satar mutane ya Allah mun tuba ka yaye mana bala'in hana ayi noma ya Allah mun tuba ka yaye mana bala'in satar shanu ya Allah mun tuba ka yaye mana dukkan bala'i wanda muka sani da wanda mun sani ba albarka alqur'ani ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alqur'ani kai wa shugabanninmu na ƙasa da na jihohi jagora zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka tsare su ka kare su daga abin da baka so baka yarda da shi ka nuna musu hanya wadda idan sun bi za su samu abin da muke nema ya ubangiji muna roƙonka muna tawassuli da alqur'ani ka yi wa shugabannin izala jagora zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka tsare su ka kare su daga abin da baka so baka yarda da shi ka ƙara musu lafiya da zama lafiya ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alqur'ani ka kama hannun mai girma gwamnan jihar Kano zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka tsare shi ka kare shi daga abin da baka so baka yarda da shi ka kara masa lafiya da zama lafiya haka nan sauran gwamnoni ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alqur'ani ka kara mai girma malami na jagora na kuma mai shiryar da ni zuwa ga abin da yake daidai malam Muhammadu Kabir Allah ka ka kama hannunsa zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka ƙara masa lafiya da zama lafiya ka zaunar da shi lafiya tare da iyalinsa ka zaunar da shi lafiya tare da zuriyarsa ka zaunar da shi lafiya tare da duka abokan hulɗarsa ka zaunar da shi lafiya tare da mu almajiransa <clears throat> ya Allah ka ƙara masa lafiya da zama lafiya ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da alƙur'ani ga munan duka a tattarshe gabanka duka bayinka ne kowa na da bukatu iri-iri zuwa gare ka ka san bukatar kowa duk abin da muke nema na alkhairi a duniya da lahira babu abin da baka da shi Allah ka bamu duk abin da muke tsoro na sharri a duniya da lahira babu abin da yafi karfin ka Allah ka tsare mu ka tsare mu albarka alqur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إن نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ۖ ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق وبحق سائلين عليك أن تقضي حوائجنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما سألناك منها وما لم نسأل ونسألك اللهم غفران ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها خطئها وعمدها ما استغفرناك منها وما لم نستغفر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين